aike ni kurba kurba kai barkaɗe suyo kayan miya ɗibo ruwa amma ɗauki abinci a baka sai ka ce za ka zuba maka dangane. Sai ka alhamdulillah salamu eh, alaikum a ina san ji mutum ya ce ya zo da ah, alheri ah, ka san shi alheri ga dan bacci ne ko a himfida a kai zai kwanta to yau alherin da na zo maka da shi wallahi ba za ka taba manta da ni ba alhamdulillah alhamdulillah eh. alhamdulillah irin kuma muke so a yi wallahi ai na san da haka ai duk inda mutumin da ya yi maka mutunci ya kyarrama ka hmm. musamman ya baka abinci dan ma dai dan ma haram ka ci haram ne duk da bannin ya da baku ba ni fa rainawa ne muna jin yunwa wallahi lazi rainawa ji muka yi fa kana raina abinci muka zo muka dauka muka rufa maka asiri kuka zalunce ne da a daga baya kun tafi ina na gane ku to ya mutumi na eh? ya za a yanzu to ka zo da shi ka shiga ciki mana ka dan ƙara yawan wa irin wannan. Oh, na gano ka kace kwaɗayin da ya sake dawo da kai. Eh, kwadadan kwaɗayi ake mutuwa. Alheri ne ya kawo ni. Yau idan idan ka fito da shi ne kasar ladan da za ka samu? eh kuma baka sani ba fa abincin ne yadda ya ji mm. komai da komai Allah la ilaha illallah kuma ai ba sai ka ai anan kuma zaka samu wani labarin kace ta fita ku iya girki hajiya a'a a gidanmu mm. ai akwai wata matar gidanmu ita ma da na bata labari baka je da ta ce ko da hannu ɗaya ne da alaka masa Allah alkur'an ɗayayye an shi yasa daga leba ka yi ja saboda kwaɗayi Allah wallahi akwai kwaɗayi